a wani yanayi mai kama da wasan kwaikwayo hadiman gwamnan jihar taraba dan baba sun tai wanda aka komo da shi gida fiye da makonni biyu da suka wuce na fa ci gaba da yin biris da matakin da yan majalisa da dokokin jihar suka dauka na cewa gwamnan ya koma ya ci gaba da yin jinya shi kuma mataimakin sa ya ci gaba da jihar ragaman mulkin jihar a matsayin mukaddashi har lokacin da wala Allah gwamnan zai warke ya komo ya ci gaba domin yayin da sakataren gwamnatin jihar Mr. we da kwamishinoni ke ci gaba da aiki a ofishoshin da ke sakatare gwamnatin jihar hadiman gwamnan sun tare ne a gidan gwamna tare da na da tsohon kwamishinan shari'a shari'a na jihar Barisa Gibbon Timothy Katabs a matsayin sakataren gwamnati na bangaren su. To sai dai kuma sakataren watsa labaran mukaddashin gwamnan jihar Mr. Kefa Sule ya ce a hukumance gwamnati da ake da shi a jihar karkashin jagorancin mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar kamar yadda doka ta tanada. To um, maganan shine cewa abin da majalisa suka yi nan shine ya kamata dama a yi. To ina batun soke kwamishinan da hadiman gwamnan suka ce an yi. To sakon da muka isar shine cewa wannan sanarwar da aka yi cewa an sokar da eh, majalisar zartaswa komishinoni kenan ko wanda aka sokar da sunan kowa ya kyale wancan sanarwar shin kana nufin an koma da su kenan hada shi sakataren gwamnati da ma sauran jami'an gwamnati da suka ce an sauke an dawo da su dukkan su da chief of staff wato abun da bature yake ce status quo remains an koma yadda da ake wannan da yana zuwa ne yayin da kungiyoyi da sauran al'umma ke ci gaba da yin kira a kai zuciya nesa don da jihar taraba gaba suna na yi zaku ni memba ne na eh, national union of taraba sai student kuma ni memba ne na coalition na youth movement nan a taraba eh, legislators su ne za su ke da powers na wannan din su lawmakers ne kuma ga abubuwan da suka yi ko ba haka ba so what is the essence of saying wayannan lawmakers kuma ba su yi daidai ba kuma sake ce kuna zuwa court kaga there's a lot of contradiction eh. gaskiya muke so a bar maganan addini a gefe a bar maganan personal sentiments a gefe a bi ka'ida because because mu taraban da muke duba wannan muna duba nan gobe yara na da ka wani future za mu bar musu wani legacy za mu bari mu da mu kenan na kwamrar jeje kasim ina wakiltan hadidden kungiyar matasa na jihar taraba abin da yake faruwa jihar mu abin din ya samu cikin damu Najeriya kasa ce wadda take tafiya kan tsarin mulki. Tsarin mulkin Najeriya ya ba 'yan majalisar dokoki kowace jiha su ba da doka ka abin da ya dace. Majalisar dokokin jiha mu ta ba da doka akan mai girma gwamnan mu. An ce mai makaddashin gwamna ya ci gaba gwamna ya koma asibiti. An yarda da wannan. an fita waje majalisa wasu su guda takwas sun ce ba su yadda ba goma sha shida sun yadda najeriya ba ana tafiya ne akan tsarin mulki ba tsarin mulki ya ce simple majority simple majority mutum sha shida ne majalisa nan kuma sun amince a yi wannan abin ne yau an waye gari wani kuma wanda shi ma dan majalisa ne ya ce ba haka kai ba jam'iyyar pdp ta turo wakilanta sun zo an yi jam'iyyar ita jam'iyyar ta tsaye da wannan gwamna a karkashin ta ya ci wannan zabe jam'iyyar ta ce ta yarda abin da majalisa ta yi sannan wani kuma tsirarru wasu mutane tsirarru don ra'ayin kashin kansu sun ce ba su da ran lamarin ba to abin ya rabe shi kuma mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ke ci gaba da jan karaga ya fa gode al'umman jihar bisa kai zuciya nesa da suka yi game da wannan dambarwa kana ya bayyana ne cike gurbin kwamishinan da aka kora kwanaki sakamakon badakalar kuɗin tallafin ambaliyar ruwa da kuma kwamishinan da suka fanɗare. jihar taraba a gaskiya na ɗaya zan gode musu wannan abubuwa da ya taso mun yi amfani da hankalin mun zuzuba ido kuma muka ci gaba da addu'a to Allah kuma ya kawo mana saukin wannan abu yanzu mun sasanta da juna kuma na da daga musu cewa don Allah yadda muka rike juna din mu ci gaba da rike juna don mu samu ci gaban wannan jiha yanzu kan insha Allah gwamnati za ta sa aiki ta tashi aiki wurjanjan a ga cewar kowa ya samu abin da zai a wannan jiha za mu zauna tare da mai gidana mu ga Ah, su waye waye ya kamata mu kawo don mu samu mu tafiyar da wannan jiya ta mu gaba. Ibrahima Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.